sauraro barkanmu da dawowa a daidai wanda za mu yi muku za mu ci gaba da abin da ya shahi tafsiri na alkur'ani abin da ya shahi tafsirin alkur'ani da maganganu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin haka aka ramaka Allah muna cikin abin da ya shahi wato khasa'is na tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد abin da zamu yi matashi akan shi shine akwai 'yan ta'liqat da zamu yi a cikin karatun da ya gabata da aliki na farko mun kawo wato hadisi na suhaib kan zancen yaro da aka kashe wajen amanna bi rabbil gulam wanda imamu muslim ne ya fitar da shi hadisi na kuma wato da muka kawo hadisi na anas bin nadr to kaga wani zai ita to kuma can wani cikin buhari an ce anas bin malik to shi anas kin shine bin malik bin nadr kin nadr kin sunan kakan shi ne ba wasu mutum ne guda biyu ba ka san dalibai dole sai sun yi hatara da irin waɗannan ababen sai mas'ala ta ƙarshe na hadisi na ubayyu bin ka'ab wannan kissa ta annabi musa na kashe yaro da yayi da wane ne da wane ne to akwai ta'aliki akan wannan hadisi domin waɗansu daga cikin kamar malahida kafirai da kuma waɗansu daga cikin musulmi waɗanda ba su fahimci inda aka sama gaba ba sai suka ce wannan kissa ta annabi musa wadda aka ce ya kashe yaro ya fasa jirgin ruwa ya ta da katanga wasu ka ce ai mafalki ne annabi musa yi don bai halitta ya kashe mutum ba sun manta da annabi musa ya taba kashe mutum akan kuskure na biyu suka ce a wai rumuz ne akwai wani mazhab da ake kira mazhabul hadasa wanda in mun zo tana yawan mu bayani kan shi hadasa kawai wai abinda azzamani shi za a aiki da shi ba aiki da baya ba aiki da abinda zai zo gaba sai suka ce kawai symbol ne Allah ya aiki da su rumuz irin haka ne yan abin da suke tafiya yan filosofi ramzi ne symbol ne wai abin bai faru ba kawai dai haka ne Allah ya shirya kissa kenan kamar cikin Qur'ani akwai kissoshin da ba su faru ba haka ne Allah ya yi su kamar yadda adib yake iya kirkira kissa ya kawo ta amma bata inganta ba kamar ba a yi ta ba amma dai cikin hankalinsa ne kamar yadda muqama haka ne ya zauna yana hariri ya ce wa nakiratul la tata'arraf nakira ce wanda ba ta zama ma'arifa ma'ana ba haka bane amma na kalli halin mutane ne to sai suka mai da shi kamar rumuzul adabiyya ne ba mustawhatun min alwaqi ba daga waki aka ciro ta alhali qur'ani Allah ya kira shi ma kana hadisan yuftara kaga wannan tafiya ce kusa ga kafirci ko kuma irin wasu gulatu sufiya zaka ji su wanda suke kiran kansu yan hakika suna cewa wai wannan abin bai faru ba kawai ramzi ne aka yi amfani da shi da yan shi'a waɗanda suke cewa batiniya duk abin da ka gani cikin qur'ani ramzi ne kiman symbol ne ba haka ya faru ba to kaga dole sai mutane sun yi hatara da wannan da wasu daga cikin gulatu sufiya waɗanda suke cewa ai waliyi yahi wato annabi an gane ko ko yahi manzo don ga annabi khidr sai suka ce waliyi ne alhali zance mafi inganci khidr annabi annabi tunda ya ce ma fa'altuhu an amri ba daga umarnina ne ba kenan da umarnin wayi da umarnin Allah kenan wahayi akai masa ko mun tafi cewa waliyi ne misali ina fata an fahimci ni ba shi ke nuna yafi annabi Musa ba da an ka ce a'lamu minka ba shi ke nuna yafi annabi Musa ilimin komai ba yafi ka sanin waɗansu abubuwa shine ake nufi don ba a samun dan adamin da yafi wani sani ta ko ina sai dai ka fi wani sanin wani abu shi ko yafi ka sanin wani abu kafi wani wata kima ko wani fanni ya fika a wani fanni ina fata an fahimci ka tsere ma wani fanni na ibada wani fanni wani ya tsere maka ba ana nufin yafi annabi Musa sanin komai da komai ba ina fata ana fahimta ta sannan kenan ko da mun dauki waliyina ba shi ke nuna cewa kuma ya halatta ba a cikin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wali ya fita daga shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sheikh Ibn Baz ya ce wannan kafirci ne idan kai iddia'in cewa kai zaka iya fita daga cikin shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda wato Khidr ya fita daga shari'a ta annabi Musa don shi wahayi aka yi masa kuma ya faɗi dalili to kai waye maka wahayi in dai ba shedan ba tunda shedan ne mu za mu ce ya maka wahayi ina fata an fince ne akwai wahayi na shedan ko wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al wato al insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura kaga shedanu suna wahayi an gane ko inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wannan yana nuna cewa shedanu ne suka maka wahayi ba Allah ne maka wahayi ba to wannan dai ina son in yi ta'aliki ne akan wannan kissa sai mu shiga cikin mawdu'in mu wallahi الله تعالى a'lam tafsirin eh, maudu'in mu da zamu shiga cikin shi Sheikh eh, insha Allah shine abin da ya shafi Almajirin malami.
tafsirul Qur'an Mm.
da aqwalus sahaba Na'am.
da dama mai sauraro zai so ya ji cewa tunda an ce tafsirul Qur'an bil Qur'an na'am tafsirul Qur'an bil hadith Na'am.
bis sunnah na'am to kaga dole sai kuma an tunda kasa kasa ake yiwa na'am sai tafsirul Qur'an bi aqwalis sahaba na'am kenan tafsirul Qur'an bi aqwalis sahaba kafin haka muna son mu ji wani ne sahabi manzo to abu na farko sahabi kalima ce da ta samo asali daga sahaba mm.
yashabu Mm.
sahaba shine ko sahiba Mm.
sahiba eh, wato ya abutakance shi ya lazimce shi Mm.
yashabu yana abokantaka shi na'am sai a ce suhbatan abokantaka wa sahabatan da abokantaka mm.
kinan kalima ta sahabatan asalinta tana nufin mi tana nufin abokantaka Mm.
to amma a cikin larabci sai a ce as-sahaba ana nufin sahabbai ta koma jam'i kinan masdar ya koma jam'i Mm.
ko kuma su suka- suka ce jam'ul jam'ina domin an ce sahbun wasu suka ce ismul jam'ina Mm.
amma Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti yace a'a ba ismul jam'ina ba jam'ina domin ana cewa rakibun a ce rakbun Mm.
sahibun a ce sahbun Mm.
kenan wato jam'ina na sahabi kenan ba jam'ul jam'ina ba sahabi ake nufi wato sannan kuma ba ismul jam'i bane wato ah, ana cewa suhbatan wa sahabatan kenan as-sahabiyyu nisba ce zuwa ga sahabi sai ya zamanto wato ana kiransa al-masdarul mansub Mm.
an gane ko almasdarul mansub akwai bambanci tsakanin almasdarus sina'i da almasdarul mansub kadiba cikin alqararatun nahwiyya eh, wat tasrifiyya na majma' al-lugha al-akhira na Khalid al-Usaymi in an ce sahab- sahaba masdar ne to an kai danganta zuwa gare shi sahabi abinda an ka danganta zuwa ga masdar Eh.
to an cire ta'un saboda nisba dan malaman sarf suka ce in an za a zo a yi nisba a danganta abu zuwa ga abu in yana da ta'un karshe cire ta za a yi Eh.
makka abinda za a danganta zuwa ga makka sai a Makki.
ce ka gani ba a ce makkatiyun ba Mm.
madina in za a danganta zuwa ga sai a ce Madani.
madani ba a ce madanatiyun ba Mm.
amma yan ka ce rijaliyun kaga rijal sunan mazaje ne to yan ka ce rijaliyun an ka maida shi masdar ya zan al masdaru sina'i Mm.
ina fata an fahimci ni to ina fatan mutane sun fahimci wannan kamar jahiliyun kaga daga jahil ne sai aka ce jahiliyun sai zamanto masdar sina'i wallahu ta'ala a'lam Na'am.
to an ka ce as-sahabiyu a cikin lugha shine wanda ya lazimta jam'in sai yana iya zamantowa wato as-sahaba yana iya zamantowa sihabun Mm.
an gane ko wato an ce eh, sihabun ana nufin sahabbai fi'alun kenan sannan kuma ana iya cewa sahabatun kuma ana iya cewa ashabun Mm.
an gane ko ashabun amma galibi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kira su sahabatul rasul ba a kira su ashabur rasul ba amma ya inganta aluga a ce haka nan waɗansu malamai ba su ce- ba su son a ce musu ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam saboda ya zo alam tara kaifa fa'ala rabbuka Ya bi ashabil fil amma wannan ra'ayin yana da rauni saboda Allah ya ce falamma tara al jam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun kaga ashabu musa aka kira su ba a ce sahabatu musa ba kina wannan ya- ya nuna cewa ya halatta ayi amfani da wannan kalima wallahu ta'ala alam in muka zo kenan a as-sahibu da larabci al-mulazim wanda ya lazimce ka shi yasa aka kiran mata sahiba yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi kaga sahibatihi matarsa ake nufi saboda ta lazimce shi an gane ko wa sahibi bil jambi wa sun fassara shi da mata saboda tana gefe da kai kuma wa sahibi bil jambi ko ko makwabcinka saboda makwabcinka ya lazimce ka cikin waɗansu lokaci fassara ce ta malamai to amma in muka zo a cikin ilimin shari'a me ake nufi da sahabi sai an ka ce mallaqiya annabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai ta'rifat masu yawa ɗaya ne zamu ɗauka dan ka wani zaburo ce kaza kaza da kaza a'a malamai sun yi ta'rifi da dama wannan ɗaya ne zamu ɗauka saboda mu'amala ta lokaci mallaqiya annabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal islam mallaqiya annabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda ya haɗu da manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi Na'am.
kaga wanda bai haɗu da manzo ba ya mutu ne kafin zuwan manzo ko ko ya rayu tare da shi amma bai gan shi ba Mm.
an gane ko ko ko bayan mutuwan manzo ya zo Mm.
duk ɗai in dai bai haɗu da manzo ba bai zama tuwa sahabi Mm.
mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi kuma ya zama tuwa imani da shi don Abu Lahabin ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ido da ido.
ido da ido Abu Jahalin ya haɗu da shi manya-manyan kafirai duk sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su yi imani da shi ba Kuma ba ta musu habbai.
ba ce musu sahabbai ba Mm.
kuma babu zancen shiga aljanna gare su to ina ga wanda ga cewa in ka gani shi ko ka ga wanda ya gani shi zaka shiga aljanna ga wanda ya ga annabi bai shiga aljanna ba kai ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja mu'minan bihi an ka ce wanda ya yi imani da shi Mm.
to sannan kuma a ƙarshe aka ce wa mata alal islam ya mutu akan musulunci Mm.
kenan wasu malamai suna ƙara wa in takhallala zalika ridda ko da ko yayi ridda ne sannan ya musulunta Haka.
ya sake dawowa a musulunci domin mutum yana iya ridda ya koma a cikin musulunci kuma musulunci shi ya inganta kaga mutum na iya yin bincike akan waɗanda suka yi ridda ko a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam suka dawo da waɗanda suka yi ridda ba su dawo ba ko ko a zamanin sahabbai ko a zamanin tabi'ina ko a zamanin mu kaga dai wasi ne bincike ne mai yawa da ahkamur ridda fil islam in ka diba cikin mukhtasar khalil da sauran littattafan fiqhu an kawo hukumce hukumcen ridda kuma qur'ani ya kawo ta ba wa man yartadid minkum an dinihi ko ba haka ba ko man yartadid minkum an dinihi qur'ani ya zance ridda kan dan qur'ani ne ce to wannan bai san shi ba a cikin wato addinin musulunci ina fata an fahimce to wannan shi ne ta'arifin sahabi Na'am.
ya ga manzo yayi imani da shi Kuma ya mutu akan musulunci.
musulunci ko da ya Idan zama wannan- ridda cikin wannan ta'arifin naka malam ina aka fitar da munafikai
munafikai wajen mu'minan bihi domin domin ba su yi imani da shi ba sun yi imani da shi a zahiri amma ba a batini ba eh dan Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minina Na'am.
daga cikin mutane akwai wanda zai ce ya imani da Allah da ranar karshe amma kuma su ba mu'minai bane Mm.
to kiran ku kaga nan daga- za a fitar da munafiki Mm.
da kuma kafiri Eh.
shi ma kafiri yanzu Abu Lahab ai ga a ce mishi kafiri Mm.
Abu Jahl za a ce mishi kafiri Mm.
nan ma sai a fitar da shi kenan da munafiqai da kafirai duka za a fitar da su mu'minan bihi Mm. Yawwa, aka rawa- da wanda sai ya yi sanar da ridda wannan.
bai dawo akan musulunci ba shi ma nan za a fitar da shi Mm.
wajen wa mata alal islam shi kuma Mm. sai kuma abin da ya shafi falalar wa'annan sahabbai
abin da ya shafi na waɗannan sahabbai mallan abubuwa ne masu yawa akwai ayoyi daban-daban akwai hadisai Mm.
amma za mu kawo waɗanda suka kawo falalarsu jumlatan saboda ba za mu ɗauka kowane sahabi ba mu ce sai mun yi bayanin falalar shi don lokacin bai isan mu Mm.
amma daga ciki akwai waɗanda an na farko shiga cikin musulunci Mm.
Allah ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari ko wal ansaru a qira'ata yaqub Mm.
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها آه، ذلك واتو الفوز العظيم والسابقون الأولون كان أنا مغانا نفركو نقب قب نفركو من المهاجرين وأن سكي هجرة والأنصار دكم نفركو تن- دسوك تيمكا منزو صلى الله عليه وآله وسلم سكي إيماني أمدينة ko wal ansaru a kira'a ta yaqub wadda take nuna cewa al ansar ana nufin dukkan su gaba ɗaya tunda an ce wal ansaru kenan wato wa- wal abin nan was- wal ansaru da su ansar in mun ɗauki al wawu wawul atfi sai ta zamanto kenan su ma na farko daga cikin su ake nufi in mun ɗauki wawu wato wawul istinafi ce Istinafiya.
sai zamanto wal ansaru su dukkan ansar gaba ɗaya amma ba shi ke nuna ansar sun yi muhajirina ba dan muhajirini su suka fara yin imani sannan su suka yi hijira suka baro gidansu da matansu da ƴaƴansu da matsayinsu da komai ina fata an fahimce ni kenan an yabe su daina anan amma ba shi ke nuna ba wato almiza la tadullu ala al-afdaliya dan ka samu wani abu wanda ya kebance ka da wani ba shi ke nuna ka fi shi ba Haka, haka.
ina fata an fahimce ni tana yiwa yanzu wani ya fika wato ta fuskar uh, wani daudar duniya kuma kai ko ka fi shi ta fuskar takawa to kaga wanda ya fi takawa ai ya fi ko da kuma dukiyarsa tana kaɗan Mm.
ina fata an fahimce ni Haka.
to kaga sai Allah ce radiyallahu walladhina taba'uhum bi ihsan da waɗanda suka bi su da kyautatawa shekul islam ibn taymiya ce wannan ki nuna maka cewa wanda ya zo bayan su shi sai in ya kyautata amma su ba a ce kyautatawa ba dan su da ma Sun sun kyautata kyautata haka mm.
sai Allah ce radiyallahu anhu Mm.
Allah ya yarda da su to ya Allah ce ya yarda da mutum to mi kake bukata kuma shikenan shi ne sa Sheikh Rashid Rida a cikin wannan wurin malami ne na ƙasar Misra yayi istinbat wata mas'ala mai muhimmanci Mm.
yake cewa wannan raddi ne ga 'yan shi'a domin wannan ana kiranta tazkiyatun ilahiyya tazkiya ta Allah Mm.
in an ce Allah na tsarkake ka to ku malaman shi'a Mm.
idan malaman ku sun ce fulanun adlun ko adilun wane adili ne a karɓi riwayarsa Mm.
kuna yarda ku karɓa Eh, kuma malaman ku ba su abin da a cikin zuciyarsa ba ko musulmi ne ko kafiri ko munafiki na'am ko ba haka nan bane Mm.
to shi Allah allamul guyubu ne Allah ya san komai babu abin da ya boye ga Allah to sai ce ya yarda da su magana ta riga ta kare Mm.
to ku kun ce in malamin ku yace wani a karbi tazkiyar shi za a yarda da shi amma in Allah ya karba ku ku ba ku yarda ba to ya za a yi kaga mutum na cikin hadari Mm, gaskiya kuma kenan in Allah ce zai iya yarda da abu in ji malamai a ce a'a abin nan daga baya Allah zai iya masa kwaskwarima tunda an kirkiro aqida ta albada'u mun kace albada'u wani abu wanda zai bayyana ga Allah bayan can da bai bayyana gare shi ba wal iyadu billah Mm.
ah to Allah ya ce wa raditu lakum al-islam dinan na yarda muku da addinin musulunci kina sai addinin musulunci gaba Allah ya dawo ya ce to ba shi bane ne da shi ga wani addini sabo haka haka tana iya faruwa sai Allah ya ce wa a'adda lahum jannatin Allah ya musu tattalin aljanna kaga fi'ili madi ba wai za su shiga aljanna ba Allah ya ce ya musu tattalin aljanna to kai ku kace yan wuta ne ta haka za mu dauka ko ta Allah Mm.
kaga a hankalce waɗanda abubuwa in ba da akida ta bada'u ba da kuma mutum ya tashi cikin akida shi'a bai san wata akida in ba ita ba kaga akwai eh, tufka da walwala kuma akwai hatsari Allah kai muna eh, tsari da irin waɗannan ababe abu na gaba wanda ke nuna falar sahabbai banda waɗanda as-sabiquna al-awwalun sai kuma wato akwai aya a cikin wato abin nan suratul fat abin nan suratul hadid sai Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wal qatal ba za su daidaita ba man anfaqa wanda ya ciyar min qabli al-fath kafin ai fathu makka shine abin nufi anan wa qatal kuma yi yaki kenan min allazi lam yunfiq qabla al-fath wa lam yuqatil qabla al-fath shine abin da ake nufi ba za su zamanto daidai ba sai ce ula'ika a'zamu darajatan waɗannan su ne mafi daraja ko samun lada min allazina anfaqu daga waɗanda suka ciyar min ba'du bayan fathu makka kenan wa qatalu suka yi yaki sai Allah ce to ka saurara ka ji wa kullan wa adallahu alhusna Allah ya rufe wajen suka kenan har waɗanda suka yi fathu abin ga har waɗanda suka yi yaki bayan fathu makka su waɗanda suka yi fathu makka an faɗe su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara wanda suka zo a bai'atul aqba ko su 1200 ko da 300 ko da 400 don Allah ce ya yarda su kuma waɗanda ma sun ka zo bayan fathu makka Allah ce ya yarda da su to sai wani mutum zai ce a mutanen nan ba na gari bane sai ce a'a ai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu to nan fasiki hukunci dukkan sahabbai adilai na a'a nan fasikancin da ake nufi sun yi sun tuba Allah ya ce ya karbi tuban su wajen yakin Uhud sun yi kuskure Allah ya ce wato walaqad sadaqakumullahu wa'adahu id tahsunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum kuskuren da kun kai Allah ya ce ya yafi shi dai ake ma kuskure kuma shi adda aljanna shi adda wuta kai baka da wuta baka da aljanna to kai kuma daga da ka ce Allah bai yafi ba ina fata ana fahimta ta kenan duk kurakuran da suka yi Allah ya ce ya yafe musu shi yasa ya kira su ya ce ya yarda da su haka qissa ta Hatib bin Abi Balta'a da ya tura sako cikin ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwa adukum awliya'a lokacin da sayyidina Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari in bugi wuyan munafiki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi baka sani me ya sanar da kai cewa la Allah tala'a ala ahli badr Allah ya tsinkaye abin da ke cikin zuciyar mutanen Badr waɗanda sun ka halarci Badr kenan فقال افعلوا ما شئتم فقد كبرت لكم ko kama kala sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ku yi abin da kuka dama na gafarta muku ba shi ke nuna cewa su je su yi abin da suka ga dama ba amma dan adam yana iya kuskure kenan sai mun karkasa sahabbai da kuskuren su gida uku abin da ya kamata mu gane kan sahabban nan na farko suna yin kuskure ba ma'asumai bane eh in sun yi kuskure yadda Allah yake iya gafarta ma wanda ba su ba su suka fi cancanta Allah ya gafarta musu tunda sun taimaki addini haka Na biyu akwai abin da riwaya ce aka yi cikin littattafan tarihi aka yi musu ƙarya. Wanda kuma babu wanda ya wuce a yi mishi ƙarya ana ma Allah ƙarya a ce Allah ya ce Allah bai ce ba wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitab wa yaquluna wa min indillahi wa ma huwa min indillah an yi ma Allah ƙarya an yi ma manzo ƙarya to me zai hana don don an yi ma manzo ƙarya ko don an yi ma Allah ƙarya shi zai samu watsar da Qur'ani don an yi ma manzo ƙarya shi zai samu watsar da hadisai don an yi ma sahabbai ƙarya shi zai samu watsar da maganganun sahabbai ba haka ake nufi ba sai abu na uku bayan wanda kuskure suka yi Allah ya yafe musu kuma Allah afuwun ghafur inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sai abinda kuma lika musu aka yi kuma ba su aikata ba ina fata an fahimci ni to sai abu na uku waɗansu ɗin ba sahabbai bane sai ana sa su cikin sahabbai munafiqan Madina wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum daga cikin waɗanda ke kewaye da ku akwai munafikai wa min ahli al-madinati har daga cikin mutanen Madina akwai munafikai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi maradu ala an-nifaqi sun naci sun gwani wajen iya munafici la ta'lamuhum kai annabi kanka baka san su ba nahnu na'lamuhum muni muka san su a nan ba shi ke nuna cewa ba wata aya ta ce kuma da wani sha'ula a raina ka hum fala araftahum bi simahum da mun so da nuna da mun nuna muka munafikai amma zaka gane su da alamomin su sai ka ce to na Allah ce annabi bai san su ba kuma an ce kuma annabi zai iya gane su a idan da za su zo su zama da annabi wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zai gane su ta fuskar zance da su kurbaka da tuntuɓin baki da kuma wasu abubuwa da suke aikatawa in ya aza shifofin zai iya ganewa amma hakan gare mutum bai tattauna da su ba bai san abun gaba zai san su ba kenan qur'ani bai yi kuskure ba sannan kuma da aka ce la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum za ga cikin malaman tafsiri su ce kabila kaza kabila kaza kabila kaza wanda bai fahimci tafsirin qur'ani da qur'ani ba da hadisai da maganganun sahabbai ka gane ko sai ce to ai ya an kai aka ce annabi bai san su ba kuma sai mu ji cikin littafin hadisi da maganganun sahabbai an ce kabila ta kaza ake nufi kabila ta kaza ake nufi a'a ana nufin ba a san wane da wane ba in ba waɗanda wahayi ya zo ce da wane da wane munafiki na ba duk da ke hadisin da ke cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana khutba yace wane tashi munafiki ne wane tashi munafiki ne malamai sun ce hadisin bai inganta ba amma in an ce kabila kaza da kabila kaza ake nufi kenan cikin su akwai gogaggen munafikai amma ba a ce wane da wane ba don kakkace Allah ya yi kuskure ko kuma sun ruwaito hadisi kamar hadisan nan ƙarya ne tun daga Allah ya ce la ta'lamu ma annabi bi sunsu ba wani ya zabura ya ce ai annabi ya ce kaza ko wani sahabi ya zabura ya ce ai kabila kaza ne ai kabila kaza ne ai kabila kaza ne kenan nan da zatin su abba san su ba amma an san cikin kabilolin akwai gogaggen munafikai kabila kaza tana da shahararrun munafikai cikin su akwai mutanen da ba su da istiqama masu yawa kenan na farko sai mu gane wani ba sahabi bane munafiki ne an tashi cikin sahabbai Allah bai yarda da su ba don Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina Allah ya kore cewa ba mu'min ne bane dan me zaka cikin sahabbai wani abu sun yi kuskure ne Allah ce ya yafi ka ce sun yi yaƙi wani ya kashe wani ai mumini wa in ta'ifatani minal mu'minina qatadu idan jama'a biyu na mu'minne sun kai yaƙi fa aslihu bainahum Allah ce kuma sulhu Allah bai ce sun kafirta ba dan sahabbai sun yaƙi ba shikenan sun kafirta ba da nasin aya da nasin aya ta'ifatani kuma ce minal mu'minina bai ce minal kuffari ba mu'minnai ne kuma wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata mu'mini ne ya kashe mu'mini ta kuskure ko kuskure ta fuskar makami ko kuskure ta fuskar fahimta sahabbai sabani ne samu kansu na fahimta to kaga babu matsala shi yasa musulmi har yanzu su kafirtar da khawariji ba duk da shi suna kashe muminai ba su ce yan wuta ne za su tabbata a wuta ba amma kashe muminai da suka yi saboda ta kuskure ne ta fahimta sai dai a ce suna aikata manya manyan kaba'irori kana fahimta ta saboda mi saboda suna yin iya kuskure wajen fahimta su je su kashe mutum da gangan ta fuska su sun yi niyyar kashe shi muke nufi amma kuma kuskure ne suka samu alkhata fil fahm amma duk da haka waɗannan sai su watsar da waɗannan abubuwan saboda mummuna akida da ke cikin ransu Allah kai mu tsari Allah ka shirye da mu amin amin to na'am akarmaka Allahu wannan shuhuda ce dai kan abin da ya shahi tafsirul Qur'an da akhwalis sahaba na'am sai kuma abin da ya shafi hujjiyar tafsirin sahaba to me zai samu mu karbi tafsirin sahabbai shine hujjiya na'am
nan sahabban nan idan muka yarda da cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne akwai ababen da suka sani mu ba mu san su ba shi yasa in kana son ka san tafsirin alqur'ani dole wani lokaci kana bukatar maganganun sahabbai don akwai abin da kai yanzu in kashe kaza ai ba yadda za a yi kasan shi su suka san shi Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mu'minai lokacin da sun kai maka mubaya'a tahta ash-shajara karkashin itaciya to itacen nan yanzu ina take kaga su suna iya cewa gata kai tsaye kai tsaye tunda su ta hata shajara da suna akai amma mu ne yanzu wannan itacen an ce sayyidina Umar ya sa an kace ta to ta yi ma ba a kace ta ba shin ina take kaga su sun ji shajara kuma sun ga shajara mu ko mun ji shajara ba mu ga shajara ba ya za a yi mu ce da mu da su duka ɗaya ne ba ɗaya ne ba na biyu abin da ke sa tafsirin su hujja ne Allah ya shaidi imanin su yace lil fuqara al muhajirin alladhina wato ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun Allah ya ce suna da gaskiya kai ko kace makayyata ne Balma ibnu hajar al-asqalani da yake kawo ya ce to su da ansar da muhajirin wai me zai sawo mutumce su da munafunci domin su al-muhajirin sun bar gidansu sun bar matansu sun bar dukiyarsu eh sun bar matsayinsu sun bar garinsu kuma a makka in kai musulunta azaba za a yi ma to me zai sawa dan adam shi na munafiki
da wuri ya taimaka azaba da mana ya ya yarda ya zaɓi munafici akan imani ya yarda ya ya zaɓi addinin musulunci akan dukiyarsa ya zaɓi eh, a yi mai azaba gashi kuma yana, yana cikin damar da ba sai ya yi sha wannan wahala ba ba wanda zai tursasa shi ya yarda ya bari ƴaƴan shi da matan shi da wani abu ka gani wannan ibn duka abubuwan da ake so yayi sun yi hijira a Habasha so dai sun yi hijira a Habasha wasu daga cikin su so biyu suka yi hijira a Madina duk wanda ga wahala mutum ya shata kuma bai yi imani ba da wani dalili gaskiya
ina fata an fahimce ni na'am na ɗai kenan da hadisin daga cewa fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda ya hijira da manzo manzo- saboda Allah dan kuma eh, koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam sakamakon hijirar shi yana ga Allah kuma eh, abin nan eh, alƙawalin da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah zai tabbatar mishi shi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha wanda ya hijira dan duniya ainan sharadi ne an ka kawo ba shi ke nuna cewa ba wani ya hijira dan duniya wanda ya yi an ka ce ba a sani ba shin sun yi ko busi ba Allah shi ko ce sun yi gaskiya kai ko ka ce a'a sharadi ne an ka kawo ash-shartu la yaqtadi al-wuqu Allah ya ce ma mala'iku wa manya qul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam duk wanda yace daga cikin mala'iku ni Allah ne ko kuma ni wato Allah ne tare da ubangiji Allah ce zan kada shi wutar jahannama to mala'iku sun yi saba ma Allah la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru duk da hadisin da ake cewa ko Isra'iliyar da ake kawo cewa mala'iku sun sabka sun kai mala'iku sun yi mamakin dan adam shi na sabon Allah an gane ko sai Allah ya sanya musu shawaye sabkar da su suka ga wata mata suka yi zina da ita suka kashe danta suka shagiya sannan aka maida su zara guda gabas guda yamma sun kaza azabar duniya guda rana ta hito cikin bakin shi guda rana ta faɗi Isra'iliyat ne ba hadisi bane dan wana babu wani tabbaci akan wannan mala'iku ba sa yin sabo to kaga kiran cewa cewa an ce da sun yi annabawa gaba ɗaya Allah ce walau ashraku la habita anhum ma kanu yaf'alun ma kanu ya'malun da sun yi shirka da Allah ya bata duk aikin su wani annabi na taɓa shirka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk da kai shirka da Allah zai bata aikin ka wannan ki nuna annabi yayi shirka to dan haka yace fa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha ba yana nuna cewa akwai wanda ya hijira saboda duniya ba tana yiwa kafiri ne wanda saboda bukatar mace hijira misali hatta da kisar da ake kawowa ta cewa wani ya hijira ana kiran shi muhajir ummu qais ibnu hajar al-asqalani ya karaitar da wannan cikin kadiba cikin fathul bari ina fata an fahimce ni to kaga dai a takaice abin da ya kamata mu gane su sahabban nan masu gaskiya ne kenan babu zancen mu shakka mi mu shakka imanin su kenan kaga wannan kuma zai kara mana cewa ya kamata tafsiri sai ya zama to hujja na uku sun lazimci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan ko ya kamata wanda ya rayu tare da wanda an kasa kan qur'ani ya kamata a ce yafi kowa sanin qur'ani haka na uku na hudu su larabawa ne yaren su ne tun ma yaren larabcin bai lalace ba abinda ake saukarwa suna ji inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ko ba haka nan bane su larabawa ne ba ruwan su da fa'il da maf'ulun da maf'ulun bihi kai na ga bukatar ka'ida walastu bi dahwiyyin yaluku lisanuhu walakin sanikina fayurabu ko fayurabu ina fatan ka fahimce ni ni kawai kai tsina nake magana ta daga bayani aka hiddo ka'idodi saboda da yawan mutanen da ba laraba ba sun shiga cikin musulunci dan a gane aka yi digo aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza wadanda daga cewa bid'a ne maslaha ce an kadiba da wato almunasaba al maslaha al mursala an so ne ba wai wani abu na wanda an ka ce a'a addini bane a'a saboda fuskar wani zai amfani da shi ne ta fuskar addini aka yi shi lalle yanzu wanda ke ta bid'a ne in aka aka tira digan nan yana ga ba ma shi ba shi qur'ani Allah ya kira su kitab abin da za a rubuta to da digon da rubutun dun rubutu ne ni kake so ina zan bid'a kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam shi an rubuta tunda akwai kutabul wahayi ni kake ya zai kace mai bid'a haka
an gane ko to kaga da suna daga cikin dalilan da suke sawa kasancewa su larabawa kasancewa su sun rayu tare da manzo kasancewa su sun yi imani da shi kasancewa su sun lazimce shi kasancewa su masu gaskiya kasancewa su Allah ne ya shaida su kasancewa su larabawa suna jan a yaren duk waɗanda abubuwan ya isa ya sa a ce tafsirin su ya zama hujja ya zama hujja eh wallahu ta'ala a'lam na'am akar makalla sai abin da shahi nau'uka na tafsirin sahabbai to idan muka zo nau'uka na tafsirin sahabbai kafin wannan akwai shubuhat muna iya mu bari shubuhat kin su zo karshe daga karshe saboda ƴan uwa masu saurayi kan mu bar abin da shine abin nan muna da hanyoyi guda uku waɗanda suka fi fitowa ɓaro-ɓaro waɗanda kuma galibi tafsirin sahabbai yana shiga ne karkashin waɗannan ababen. Na farko abinda akwai kira asbabun nuzul. Dalilin da yasa aya ta sabka. Dalilin da yasa aya ta sabka. A wannan wurin dole sai nayi wata ƴan matashiya duk da yake muna da maudu'i insha Allah za a yi shi akan asbabun nuzul. Ɗan Qur'aniyun da wasu mutane sai ce ai Qur'ani bai da asbabun nuzul. Ma'ana babu dalilin da yasa aka saukar da shi. To ga wannan jahilci ne. domin Qur'ani yana da asbabun nuzul kala biyu akwai asbabun nuzul al'amma akwai asbabun nuzul al-khassa in an ce asbabun nuzul al'amma Allah da kanshi ya faɗi dalilan da yasa saukar da Qur'ani ya zaka ce Qur'ani bai da sababin da aka saukar da shi dukkan Qur'anin tun daga bakara hannasi Allah ya faɗi dalilan da yasa saukar da shi kafin a zo zuwa ga dalilai khassa kenan in mun samu amma wadda ta haɗe duk ayoyin Qur'ani to shi kin sai mu je wajen karatun shi sun cikin wata hanya misali bari mu kawo ayoyin qur'ani tunda ai alqur'ani ne ake magana a Allah da kanshi yace ya sabkar da qur'ani dan ai hukunci da shi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah dan kai hukunci kina kaga an sabkar da alqur'ani dan ai hukunci da shi Allah ce ya saukar da Alkur'ani don a yi tadabburin ayoyin shi. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Don su yi tadabburi kuma wali ya tazakkara ulul albab dan ma'abuta hankulla su wa astu Allah ya ce ya sabkar da alqur'ani dan ayi gargadi da shi litubashira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda Qauman ludda.
ayi gargadi da shi kuma ayi bushara eh sannan Allah ce ya sabkar da alqur'ani don a tabbatar da tauhidi Mm.
haza balagun linnas shi alqur'ani sako ne wanda za a isar kina an sabkar da shi dan a sauka- dan a isar da sako don ya ce wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balagha Mm.
don kuma in gargade ku kuma in kai sako ya sako ya kai ga duk wanda Allah ya so ya kai gare shi wali yunzaru bihi dan a gargade su da shi wali ya'lamu annama huwa ilahun wahid dan saboda mutane su san cewa abin bauta shi kadai ne Allah Eh.
wali yadhakkara ulul albab dan ba abuta hankula su wasu eh Allah subhanahu wa ta'ala ce ya sabkar da alqur'ani ba dan a wahala ba taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ba dan ka wahala ba dan ya zama to gargadi mm.
wa'azi ga wanda zai ji tsoro Allah subhanahu wata'ala sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya saukar da alqur'ani dan ayi gargadi da shi ga mutanen Makka da kuma waɗanda ke kewayenta wato eh, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun eh, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun mubarakun wa- walit- wa abin nan walitunzira bihi musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummul qura wa man hawlaha wa man haulaha dan kai gargadi da ummul qura mutane da ke cikin makka wa man haulaha da wanda ke kewaye da ita wanda sun ka ce wa man haulaha na ana nufin garuruwan da ke kewaye da makka to ina sauran mutanen duniya sai Allah ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi Mm.
wasu sun ka ce wa man haulaha duk duniya ake nufi dan makka tsakiya take amma duniya duniya duk ta kewaye ta Mm.
ni kake son ka ce Allah ce ya saukar da alqur'ani dan a karanta shi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila dan ka karanta shi kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihim alladhi awhayna ilayka dan ka karanta musu Mm.
Allah ce ya saukar da Qur'ani dan ya tabbatar da zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu Allah tartila barkan to balma shi banda Annabi sallallahu alaihi wa sallama al'umma shi don haka ne kuma nasu ya zo karara haka ne qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu don a tabbatar da wanda suka yi imani ayoyi suna da cikin alqur'ani masu yawa waɗanda suke nuna cewa ga dalilan sabkar da alqur'ani kai ko sai kace qur'ani bai asbabun nuzul shin qur'anin ne ka jahilta ko ko son ranka kake bi
na'am an gane wannan ko Yeah.
to sai mu zo ga asbabun nuzul khassa waɗansu ayoyi tunda Allah ya faɗi don ayi wa'azi ne kenan duk ayar da ta sabka akwai dalili ko na wa'azi ko ko wani hukunci ya sabka a tambayi manzo sai aya ta sabka to wannan shi ad-dalili wanda yake khas na'am to wannan su ne asbabun nuzul waɗanda sahabbai suke da bayani a kansu wanda akwai nau'uka ka ƙarshen shi wani lokaci sahabi zai ce sababu nuzulu aya kaza wannan aya ta sabka saboda kaza to saboda aya ta sabka ne akan wannan sababin Mm.
ina fata an fahimci ni wani lokaci kuma sahabi zai cewa ayat ta sabka kan kaza amma yana nufin a'a kar- wato ma'ana fadin ma'anar ayar tana wannan tana shiga tana shiga ciki shi yasa zaka iska wani lokaci sai a cikin maka aya tana da asbabun nuzul uku ko hudu Mm.
ko goma a'a tana yiwa gudan shine an na direct sauran ana nufin dukkan su suna iya shiga karkashin ma- fadin wannan ma'anar ayar in sun inganta in kuma su inganta ba shikenan ma an huta Mm.
dama an ce sahabi ne ya ci Mm.
amma kuma tana yiwa sahabin ya faɗa saboda shi karshen ta a wannan lokacin ya ji wannan aya sai ya aza wannan lokacin ne ta sabka sabka, eh.
ko ko a'a shi ya san da cewa ta sabka amma abin da ya faru yana nufin yana shiga karkashin wannan aya Mm.
shi yasa sai kai hattara ka diba cikin at-tahrir fi ulumil qur'an na ustadu doktor musa'id at-tayyar yayi bayani mai yawa akan karkashin wannan da kuma littattafan ulumul qur'an irin su na al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti irin su al-burhan fi ulumil qur'an na imam wato az-zarkashi ina fata an fahimci ni da sauran littattafai da suka yi bayani akan wannan da kuma dirasatun fi usulut tafsir na ustadu doktor kabir yunus na garin kano kenan dai asbabun nuzul akwai amma wanda sun shafi komai da komai akwai khassa waɗanda za su zo ne su bayyana sahabi ya ce aya kaza ta sabka kan kaza wanda kuma malamai sun yi littattafai akai shi ma insha Allah ta'ala idan muka zo bari dai mu faɗi waɗanda sun su akwai al-ujab na ibnu hajar al-asqalani an gane ko fi asbabin nuzul sannan kuma akwai lubabun nuqul na imam suyuti wanda an yi ta sa sannan kuma idan muka duba akwai asbabun nuzul na imam al-wahidi sannan idan muka duba akwai al-isti'ab fi bayan al-asbab wadda mawsu'a ce ta tattaro asbabun nuzul wanda in ka same shi ya ishi ba sai ka kuma zuwa ga wadancan Babu littattafai kabari ya dan kawo Uh, asbabun nuzul a a cikin kamar waɗanda littattafai ne aka yi kan asbabun nuzul Akwai, eh, eh, amma kuma cikin littattafan tafsiri ai in ka zo zaka iske za su yi bayanin kafin fassara aya asbabun nuzul kinta kaza Na'am.
to sai adibi wanda ya inganta da wanda bai inganta ba paske eh, musamman ita littafin alisti abu fi bayanil asbab ya tattaro su kuma yayi na kadin riwaya kin su da kuma abin nan nasu duk dai in mun zo bayani kan asbabun nuzul za mu sake faɗaɗa bayani akan su Na'am.
kenan sai zamanto bayanin tafsirin sahabbai wani lokaci suna suna nuna bayanin dalilin da yasa aya ta sabka saboda suna nan ne alqur'anin yake sabka ko kuma su ce suna nufin ma'ana aya tana daukar me yake da suna wato ma'anar wannan sababin nuzul tana iya fadin ma'anar aya yana iya shafar shi ina fata an fahimce ni to wannan shine ɗaya daga cikin tafsiri na sahabbai na'am asbabu ne sai kuma abin da shahi lugha lugha wannan mas'ala mai muhimmanci ce domin zaka ga da yawa daga cikin malaman lugha ba su istishhadi da maganar sahabbai da hadisi cikin lugha eh sai su ce hadisi waɗanda suka ruwaito shi galibi da ma'ana ne wani lokaci kuma su ce ai a to ai Imam Bukhari ba balarabe bane Imam Muslim Abu Hanifa abin ga Tirmidhi da Abu Dawuda duk da shi Muslim Muslim ana yace mai balarabe sauran kuma sai a fitar da shi ka san wani na ne na jira ai kusure shi ce a banda kawa ne an fahimce ni to suka ce to ai da ma'ana aka ruwaito su sai malamai suka ce a a hadisi wanda ma ya tabbata da ma'ana an karwaito shi kamar a hadisin du'a kamar a hadisi na kiran sallah tun da shi ba a yin shi da ma'ana to wanda shi dole na ba a karbi lafazin shi don daga bakin manzo ya fito hadisin da ake ganin akwai ma'ana su ma mutanen na ai sun rayu tare da larabawa kenan ana aika fa hujja da hadisi shi yasa imamu shatibi in ban manta ba wanda yake mai almuwafaqat imamu shatibi mai shari'a ba imamu shatibi na ilmul qira'at ba dan kasan duk babun mutan su kai ba ina fata an fahimce ni wancan mai shari'a shi adda almuwafaqat shi adda al-ittisam al-itisam an gane ko ka gani ya yi littafi kan istishhad bil hadis a nan sai mu ce ah to ana istishhadi da hadisi kuma me yasa ba a istishhadi da maganar sahabbai kuma su larabawa ne kuma sun rayu tun lokacin da larabcin bai gurbata ba tunda sun ce ana iya yin istishhadi ne daga karni na farko zuwa karni na hudu ko ba haka ba malamai suka ce a wannan majma'al lugha al-qahira a zamanin da suka ce a bal ma yanzu kowane zamani ana istishhadi da lugha don mi akwai shi'irul muwallidin ko muwalladin in an ce al muwalladin waɗanda aka haifa cikin bi'a ta laraba waɗanda ba laraba ba ko al muwallidin alladhina yuwalliduna al kalimat wal ibarat wal asalib waɗanda suke walladawa yan da ba na laraba ba kuma su kawo usulubi cikin larabci wanda ba larabci ba majma al lugar qahira ce al lugha ka'inun hayyun lugha kamar abu ne wanda yana rayuwa yana ci gaba ya zai a ce an yanke istishhadi da da yaren larabci daga ƙarni na hudu ko kuma yanzu ba istishhadi da qira'a alhali sahabi na ruwaito ko ko ko qira'an nan dai tun zamanin quruni na farko aka yi abin nan amma sai kai istishhadi da baiti na shi'ri wanda baka san wanda ya faɗi shi ba kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti da yazo qadiya ta ijtihadi a cikin tafsiri na suratul suratul Muhammad ko suratul Qital yake cewa dan su malamai musamman in ka diba cikin abin nan nashrul banud ala maraqis sa'ud littafi na usulul fiqh alfiya ta usulul fiqh wadda nazmu ce ta jam'ul jawami' na Imam Suyuti sai suka ce ai da bakin karni na hudu ijtihadi ya kare Muhammad al-Amin Shinqiti da zo a cikin suratul Muhammad ko suratul Qital yace wanda magana babu ta shi ijtihadi ya abu ne wanda kowane zamani Allah na kama mallamai kwararru ya yayi magana dai mai tsawo mai so ya koma can cike duba kaga abu ne wanda yake babu wani dalili cewa a'a daga karni na hudu an daina karban luga to su sahabban nan larabawa ne kuma tun lokacin da larabci bai gurbata ba kuma sun rayu tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma sun san lugat to kuma sai an kace a'a ba a istishhadi da maganar su shi yasa ustadu doktor musa'idu tayyar a cikin at-tahrir fi usul at-tafsir yace kuskure ne a ce ba a istishhadi da maganar sahabbai a cikin yaren larabci don su larabawa ne tataccen larabci suka yi kuma Allah subhanahu wataala sa sun rayu tare da annabi za a yi shakkan larabcin su kai ka dauki larabcin kawai na wani wani da wani da wani wani wannan kaga kaga akwai matsala ina fata an fahimce ni to dan haka kaga ana istishhadi ne da maganar sahabbai a cikin abin da ya shafi yaren larabci ina fata an fahimce ni eh sai dai in an samu wani daga cikin su ya ce kaza wani ya ce kaza sai a duba a gani tarjihi a ko a rinjayar da wata magana akan wata magana ina fata an fahimce ni tunda in suka yi magana za a duba a gani a rinjayar da wata magana akan wata magana ko ko indun larabci yana dauka sai a dauki maganar amma dai a ce a duk a watsar da maganganu su sai dai a dauki na shu'ara'ul jahiliya da shu'ara'ul kaza da shu'ara'u kaza amma a bar maganar su sahabbai bayan sun fassara wani abu wanda akwai hatsari gare shi mai girma ina fata an fahimci ni sai kuma abin da shi ya yi al-ijtihad cikin tafsirinsa to ijtihad shine sahabi yayi ijtihadi ma'ana ba hadisi bane wanda ya ruwaito amma wajen tafsiri wajen fitar da wata mas'ala sai shi ijtihadi to nan sai a duba a gani in ijtihadi shi tunda a matsayin sa na dan adam wasu daga cikin malamai sun ce a karbi duk magana ta zo daga cikin sahabbai daga wajen sahabbai wasu malamai suka ce a'a su ba za su karba ba kamar matsayin magana sauran mutane take wadansu malamai suka ce a'a magana su tana gaban ta wani amma in an samu dalilan da suka rinjayar da magana wani koko za a iya aji musu tasu sai a aji musu to kuma shine zance mafi inganci ba mu cewa kamar mu suke sun fi mu jin larabcin ga dalilai da na bayar amma a cikin mas'alar abin da kamata mu duba shine in sahabi ya ijtihadi kaga yanzu idan muka duba a cikin wato abin nan suratul nur an kawo wani ra'ayi na ibnu abbas cewa duk mutumin da ya taba jefar matar manzo sallallahu alaihi wasallama da zina to bai da tuba kaga kadiba cikin ulumul qur'an na manna khalil qattan dan ka wani hici na faɗi magana ne ga ga kaina ina fatan ka fahimci ni da aka zo wajen innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah bayan Allah ya faɗi cewa waɗanda suka yi tun daga innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum zancen da anka ce an zargi Aisha ta yi zina duk da yake su yan shi'a sun jiya sun ce a'a bai wan manzo sallallahu alaihi wasallam ake nufi ina fata an fahimce ni mariya mariya amma zance mafi inganci matan manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga hadisai na cikin sahih bukhari da muslim mutawatirai to sai ce Allah ya ce shi Ibn Abbas innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirah duk wanda yake zargin su to an tsine mishi duniya da lahira an ce an tsine mai duniya da lahira ai bai da tuba amma abinda Ibn Abbas bai hankalta ma ba yarmuna suke yi sun ci gaba da yi busu dina ba ka fahimce ne wannan nuna cewa fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar sun ci gaba da yi musu tuba ba to sune aka tsine musu duniya da lahira amma idan suka tuba fa za a karbi tuban su jami'a to kaga nan sai a ce in ma ibnu abbas yayi shi ne min babu taglif dan tsoratarwa tunda wannan aqida ka ta zo ta yadu ko ko yayi ijtihadi ne kuma ijtihadin sa ba dole bane anan tunda mun samu ayoyin da suka nuna cewa Allah yana karɓar gafara ga dukkan mutumin da ya aikata zunubi inna Allah qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim na'am an fahimce ni na'am misali na biyu ijtihadi har zuwa ibnu abbas an gane ko idan muka duba Ibn Abbas yana da wata fatawa cewa duk mutumin da ya kashe mumini da gangan bai da tuba wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha kaga wannan Ibn Abbas akwai asar na Ibn Abbas wanda yana cikin Sahih bukhari yana cikin Sahih Muslim yana cikin Sunan Abi Dawuda dai daga cikin mutane ana kiransa Sa'id ibn Jubair babban tabi'ina yake cewa wannan mas'ala ikhtalafa fiha ahlul Kufa ahlul Kufa sun yi sabani na cewa wanda ya kashe mutum mumini yana da tuba sun ce shi na da tuba ko sun ce bai da tuba an gane ko ya ce to farahaltu fiha sai ni tashi tun daga fufa na yi rahala yarhalu ake cewa an gane ko wato min babu fataha yaftahu sai na tashi tun daga kufa fiha saboda wannan matsala ibn Abbas wa ga ibn Abbas kaga wannan nuna cewa ashe waɗanda ga cewa malaman hadisi da suka tashi suna ɗaukar rihla cewa shi na daga cikin babban abin da ke sa mutum ya samu ilimin hadisi ya yawo bai da dalili kaga ga dalili nan mutum ya tashi saboda neman ilimi da wata mas'ala annabi Musa kuma ya tashi yayi balaguro shi ma ya tafi wajen neman ilimi la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi hukuba da haka wannan hayaniya ce cewa ba a zuwa wani gari neman ilimi an gane ko shikenan har muna ganin kuma malaman tarihi manyan yanzu ka diba cikin musulunci akwai Ar-Rahala ibn Batuta ibn Batuta wanda ya yawo sosai ɗaya daga cikin manyan malaman tarihi irin su Ibn Khaldun wanda sun yawon duniya sosai suka rubuta tarihin duniya kuma shi ne babban malami na sociology na ilmul ijtima ba Ojos Kant ba da ake cewa tunda Ibn Khaldun ya rayu kafin Ojos Kant kuma ya rubuta littattafai alhali ko yanzu sai su su turawa Ojos Kant shine babba daga ina kuka samu wannan ina fata an fahimce ni to kaga dai a takaice sai zo inda ibnu abbas ya tambaye shi sai ibnu abbas yake cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan yace fajza'uhu jahannamu khalidan fiha yace akhirul aya kenan yana nufin aya ta karshe ba shi yana nufin ita ce aya ta karshe da ta sauka ba aya ta karshe game da sha'anin wanda yayi kisa don sai ka gane in ka duba yanzu cikin aya ta karshe wadda ta sabka sai ka iske akwai ra'ayi fiye da goma an rawaito su daga sahabbai sai ka ga wani ya ce to kai ka ji a duk sahabbai na sun ce kaza a'a kowanne daga cikin su zaton da yayi ita ce aya ta karshe to amma sai a bincike a gane wacce ce ta karshen shi yasa ra'ayi biyu aka dauka ko a ce al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ce ta karshe ko a ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah saboda al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ce ta karshe da ta sabka game da hukunci da kuma tafsirin kullu yuftikum fil kalala ita kuma game da abin da shi gado shi ko waccan ta karshe wata yawmin turja'una fihi ila Allah daga ita aka liƙe gaba daya kuma sauran sahabban a'a ayoyin da suka ji sun sa tsammani su ne na karshe shikenan an huta amma rashin sanin tawjihul aqwal shi ke sa an yi magana 20 an yi magana 60 duk ƙarya ne wa ya ga maka duka ƙarya ne ina fata an fahimci to almuhimmu dai sai yace wannan ita ce aya ta sabka walam yamsakha an gane ko babu abin da ya shafe wannan aya mi ibnu abbas yake son ya ce anan saboda ayar da ta nuna wanda ya kisa yana da tuba tana cikin suratul furqan suratul furqan makkiya ce domin Allah ya ce walladina la yad'una ma allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب kaga ta ce waɗanda wallazina la yad'una ma Allah ilaha kaga ba su shirka wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba su kashe rai wanda Allah ce sai da haƙƙi wanda Allah ce a kashe rayuwa sai karshen da yace illa man taba sai wanda ya tuba kiran kaga ya nuna wanda ya kashe mutum yana da tuba ina fata an fahimci to kaga fahimtar sa wanga aya ita zo ta karshe shi yasa fitar da kisa daga ciki har yanzu malamai suka ce a'a ana tsoron ibnu abbas yayi haka saboda mi saboda min babu taglif domin kufa wuri ne an san da shi da kashe kashe har yanzu iraki ma wuri na na kashe kashe a duniya da ita da bagdad da basra da kufa yaki ana son a yi revolution a kashe mutane kaga in ka bada fatawa ana ana tuba da kace akwai tuba shikenan mutumin nan wanda yazo ya kashe mutum 100 ba dai cikin hadisi yazo ya kashe mutum 100 ba dai ya tambaye rahib in an ce rahib shine mai wanda ya yanke zuwa ga ibada ba wai malamin kristoci ba domin ar-rahib shine wanda ya yanke zuwa ga ibada tana yana da ilimi tana bai da ilimi amma sai sun ce rahib malamin kristoci wancan kuma ma rahib malamin yahudawa wancan kuma malamin abin nan kristoci ba haka bane shi rahib ko da cikin kristoci akwai akwai rahib cikin kristoci akwai rahib cikin abin nan yahudawa almuhimmu dai mai ibada ne ga alamu bai da ilimi don inda yana da ilimi da bai bada wannan fatawa sai ce baka da tuba sai gama yana dari da shi ina fata an fahimce ni to da yana dari nan da shi kaga da ya je wani wuri sai nuna mai akwai tuba kaga wannan hadisi ya nuna cewa shar'u man qablana akwai tuba kuma aya karara ta nuna cewa yana da tuba to shi ibnu abbas ya kalli waccan ta farko ce wannan ta karshe ce tunda suratul furqan makkiya ce ita nuna akwai tuba suratu an-nisa an-nisa madaniya ce ita nuna babu tuba na'am kuma ita ce ta ƙarshen da ta sauka to amma kuma sai waɗansu malamai suka ce a'a yayi haka saboda kai ya ba su fatawa su je da fatawar su je su yi ta kashin mutane su yi tunanin cewa daga baya salihi da kamar da ƴan uwa annabi su suka ce in sun ka halakar da shi daga baya su tuba dan da yawan mutane yanzu irin wagga akida ta gare su shi ko bai san cewa ba tana yiwa ya je aikata banna tun kafin ya aikata ya mutu ko ko yana cikin aikata ta ya mutu ko ko ya ƙara aikatawa ya mutu bai samu damar tuba ba duk shedan naga wato sama wannan dan adabi wannan tunani Allah kai mu tsari wasu daga cikin malamai sun kawo ce a Ibn Abbas ya san da wannan hukunci ya yarda da cewa akwai tuba in ka diba cikin wani littafi da ake cewa al-musannaf libni abi shayba wanda wato ya tattaro musamman asar na sahabbai ah wani mutum ya zo tambayi ibnu abbas ana karatu shin mutumin da ya kashe mutum yana da tuba ibnu abbas ya ce bai da tuba wani mutum ya zo ya tambaye shi bayan haka ibnu abbas shin mutumin da ya kashe mumini da gangan yana da tuba yace yana da tuba shikenan sai dalibai suka yi mamaki to amma ba su kutsa ma mallam ba sai da suka bari daga baya suka tambayi mallam saboda mi tawa guda amsa ta sha amsa ta sha bamban ka fahimce ni saboda mutum ba zai gane wannan ba ɗaliban ilimi musamman kaga suna son kutsa ma malamai kaji malami yayi fatawa malamin kama wanda ya karantar da kai ko ko wani malami wanda ana ganin kimar sa maimakon ka rubuta mishi wasiƙa ko ka tattauna da shi ko ko ka bashi dama in ya yarda ku zo a tattauna ko a yi rubutu a'a kawai dai sai dai ka shiga gidan rediyo ko TV ka ce malam wani kuma wai ba ka ce ba mas'ala kaza ga abin da fi karfi a'a malam wani dan gari kaza mai karantarwa a wuri kaza ya faɗi magana kaza ba haka take ba ga dalilai kai dai son ka kai sai an san malam wani yayi kuskure kamar kai ma asumi na ko ko malamin da kai ka ɗauka malami shi ma asumi na ba yayin kuskure ina fata an fahimci ni ina zancen kuma mutumtawa da kuma neman gyara addini kai da abin da kake so ka kurantar da malamai almuhimmu da suka tambayi ibnu abbas ya an kai ka bada fatawa biyu cikin mas'ala guda yace wanda ya zo yace mini in mutum ya kashe mutum yana da tuba nace bai da tuba in ka kashe mumini da gangan yace ba ku ga lokacin da ya zo ba shi na huci
wato bai riga ya aikata ba bai aikata ba yana nan yana jiran ibnu abbas tunda an ce tarjumanul qur'ani na hibrul umma ko habrul umma don ana faɗa ya face mai ana akwai tuba ya ta yanzu ya rike takobi ne zai fille kan mutum ce kawai salihi na yace wanda kun kaga ya zo lahon lahot yana takawa da sannu sannu ya riga ya aikata banna in ce mai ban da tuba na halaka shi shi yasa ni ce mishi yana da tuba to kaga ashe akwai fiqhu na alfatawa an gane ko alfatawi duk ana cewa kaga wannan wato tsari ne na ilimi na sanin yadda sahabbai suke gabatar da al'amura to amma zaka iske wasu kawai zabura na suka yi su tuma su ce abin nan dan haka dai akwai ijtihadi da ibnu abbas ko da sahabbai suke yi wanda kuma maudu'i ne mai fadi za a iya fitar da maudu'ai he da ɗari ijtihadi na Abubakar ijtihadi na Umar ijtihadi na Usman ijtihadi na Ali ijtihadi na fuqaha sahaba a cikin fiqhu ijtihadi na tafsiri a cikin waɗanda suka yi fice na tafsiri daga cikin sahabbai ko ko tafsirin sahabbai ko ka ɗauki na wani mutum guda ko na wani zamani na sahabbai duka sai kaga ka samu bincike mai yawa ijtihadi na matan sahabbai misali fuqaha daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ka iske bincike mai yawa ne zaka iya fitarwa tunda ijtihadin su sun yi shi a fanni daban-daban daban-daban fage mai yawa ina fata an fahimci ni shakar makalla cikin sahabbai ana samun sabani na tafsiri ana samun sabani na tafsiri sai dai sabani a gurguje mu za mu bar shi wannan a can cikin wato asbabu ikhtilaf mufassirin shi dai sabani kala biyu na a gurguje ba sai mun tsawaita kan shi ba tunda ba shine maudu'i namu kuma zamu je akan shi akwai maudu'i kan shi in Allah ya bamu iko asbabu ikhtilaf al mufassirin shine cewa sabani kala biyu ne akwai sabani khilaf wato al ikhtilaf ikhtilaf at tanawwu saɓani wanda ibara ce da lafuzza sun ka bambanta amma ma'ana guda ce. Akwai ikhtilafu tadad shine saɓani na cin karo da juna.
Ba su haɗuwa.
Ba su haɗuwa. To ya ake mu'amala da duk kowanne daga cikin su? Kaifiyatu ta'amul ma'al ikhtilaf. Idan ya zama to ikhtilafu tanawwu ne, ikhtilafi ne na saɓani, wannan sahabi ya ce kaza wannan sahabi ya ce kaza wannan sahabi ya ce kaza wannan sahabi ya ce kaza kuma duk maganganun sun inganta to babu matsala sai mu ce to yanzu mu duba wanne ne yafi yanzu misali ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya wasu kace abinda ake nuni da as-siratal mustaqim al-qur'ani wasu kace as-siratal mustaqim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu muka ce musulunci to ba mu wasu kace sunna eh to idan muka duba ita sunna juz'i ce ta as-siratal mustaqim al-qur'ani shine tushen as-siratal mustaqim manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yazo da as-siratal mustaqim addinin musulunci shine as-siratal mustaqim ni an matsala waɗannan maganganu ba su ci karo da juna ba kenan za a iya hada su amma an ka samu ikhtilafu tabat wanda waɗansu maganganu sun ci karo da juna ba za a iya hada su ba to nan ne abin da ake kira at-tarjih at-tarjih sai a rinjayar da wata magana akan wata magana.
Zami kuma.
Mis eh?
Da dalili.
Da dalili. dalili kuma ingantacce. Yanzu misali riwaya da aka yi daga Ibn Abbas, bari ma in bada misali. Ibn Abbas yana da riwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga Allah. Aisha hadisi cikin sahih Muslim tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ga Allah ba. Allah ba. kaga maganganu ba da ya hada su waɗansu malamai sun yi jam'u suka ce abin da suke nufi Allah ya manzo Allah sallallahu ya ga Allah da zuciyarsa shikenan magana ta kare eh ta ko tana nufin da ido kaga ba samu sabari ba in kuma duk da ido suke nufi to sai a rinjayar da magana Aisha akan ta Ibn Abbas shi ma da dalili don an tambaye shi hal ra'aita rabbaka yace nurun anna arahu kina haske ya shiga ba wai Allah haske bane a'a don an ce hijabuhu nur hasken da ya sha makance Allah da bayansa annuru haske kina ba ana nufin Allah haske bane ina fata an fahimce ni domin da an ce falan ma tajalla rabbuhu lil jabal ana nufin hasken da ya sha makance ubangiji shine ya bayyana ba Allah ne ya bayyana ba ina fata an fahimce ni koko hijabuhu nar ana nufin an ce abin da ya kare Allah wuta ce to kaga sai mu ce kaga akai haka an ce nuru an ce an ce na ana nufin haske ne wanda yake mai kama da wuta to kaga nan sai ai ce nurun anna arahu akwai hasken da ya hana in ga Allah kenan ka sai mu rinjayar da magana Aisha akan maganar mi Ibn Abbas ina fata an fahimci saboda akwai akwai dalili sahihi sarihi sabiti wanda ya tabbata ina fata an fahimci ni kenan wannan shine sabani idan ya zo in ana iya hadawa a hada idan duka ba za a iya hada su ba sai a rinjayar da wata magana akan wata magana.
Haka ne lashin duka sahabbai suna fasar tafsirin Al-Qur'ani.
Ba duka ba, akwai waɗanda sun ka shahara irin su Ibn Abbas, irin su Ubayyu Ka'ab, zamu zo shi ma bayani cikin madarisul tafsir irin su Ibn Abbas, irin su Abdullah ibn Mas'ud, su ne suka shahara da tafsiri. Ina fatan an fahimci ni. Kuma wannan ka'ida haka cikin tafsirin Qur'ani da Qur'ani, in malamai suka faɗi maganganu biyu ko uku ko hudu ko biyar, idan muna iya haɗa su, duka sai mu haɗa su. Idan ba mu iyawa sai mu rinjayar da wata akan wata. Haka cikin hadisan manzo sai mu duba mu gani. idan da hadisai suka zo suka yi fassara fiye da ɗaya idan ana iya haɗawa sai a haɗa idan ba a iya haɗawa ina fata an fahimce ni sai a rinja yadda wata akan wata a gane wani ba hadisi bane don manzo bai magana biyu haka maganganun sahabbai idan sahabi guda ne faɗi magana sai mu rinja yadda wata akan wata in ba za mu iya haɗa su ba in maganar mutum guda ce in kuma maganar mutum biyu ce muna iya maganar mutum guda ce ana iya haɗa ta haɗa haka in sahabi biyu ne idan muna iya haɗa maganganun su sai mu haɗa idan ba za mu iya haɗa su ba sai mu rinja yadda wata magana akan wata magana yanzu aka rabu idan muka samu masalan sahabbai guda biyu sun yi magana ba mu doka kawai mu ce wannan ya haifar la kawai mu doki magana a za mu iya cewa wannan ya fi dacewa da fassara aya kawai eh ginan ba wai ta buska shi shakhsiyya a ce wannan ya ai haifar- dole sai an nemi dalilai in gwamnati shakhsiya ne ai ba aiki da shakhsiyan mutum tana yiwa cikin ra'ayi ɗari ka tsere ma wani go da 90 shi ko ya tsere ma cikin goma eh cikin wasu mas'aloli sai ka sai wani malami ko cikin wani littafi ko cikin wani ilimi ya tsere ma wani amma cikin wani ilimi kuma an tsere mishi ashe duk lokacin da aka samu sabani cikin fassara ta sahabbai Na'am.
ana kallon dalili ne ba ana kallon shi shakhsiyya ta mutum yawa Mm. sai kuma abin da ya shahi akramaka Allah tafadul sahabati fil ilmi bit tafsir na ma mun haɗi wannan mun ce irin su Ibn Abbas irin su Abdullahi bin Mas'ud Mm.
irin su Ubay bin Ka'ab za mu yi bayanin wannan cikin madarisu tafsir insha Allah ta'ala suna gaba to akwai wata shubha da kuka ce za ku mayar kamar eh abin to da ya shubuhat shahi- waɗanda in shi'a suke kawowa don saboda kafirtar da sahabbai sai kun dan abin nan saboda lokaci to daga cikin su mun ce sun ce sahabbai sun yi yaki mun faɗi cewa cikin suratul hujurat Allah ya ce wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu Mm.
idan ta'ifa jama'a biyu suka yi yaki na daga mu'minai kaga Allah bai ce musu ba su imani bane Na'am.
sannan su- kuskuren da suka yi wajen fassara suka yi yaki Allah ya ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a sai ta kuskure kaga Allah ya kira shi mu'mini ina fata an fahimci ni illa khata'a sai ta hanyar kuskure kuskure ko na aiki ko kuskure na fassara kafin a kai ga na aiki daga ciki sai su ce sahabbai sun yi kuskure mun kawo cewa ya- kuskuren da suka yi a Uhudu Allah ya ce ya yafe musu fasikan da aka kira su Allah ya san za su aikata aiki na fasikanci kuma za su tuba ya ce ya yafe musu don haka in ja'akum fasiqun bi naba'in ba ti- ba ita ke nuna cewa ba sahabbai kafirai ne an gane ko tunda Allah ya ce radiyallahu anhum dole zamu rinja yadda radiyallahu anhum abu na gaba sai wata mas'ala a cikin suratul fatih Mm.
sai su ce maka ai Allah ya kawo aya cikin suratul fath sai ce ba duka sahabbai ba Mm.
dan ya ce muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihim al-kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أقول sai an ka ce Allah ya ce wa adallallahu alladhina amanu Allah ya alƙawli ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki na gari minhum daga cikin su Mm.
minhum Allah ya ce kai ku kace dukkan su Mm.
saboda mi saboda Wani sun kuma san tabi'idiyya ce.
sun samu jahilcin lugha Eh.
ita min tana ɗaukan ma'ana fiye da goma to a larabci amma sai su ɗauki wanda at-tabi'idiyya tana nufin sashi kinan sashen su Mm.
sun manta da cewa tana ɗaukan ma'ana fiye da goma al-ishtirak fil ma'ana Mm.
a'a min tana iya zakkuwa bi ma'ana at-tafsil a larrabe abubuwa Mm.
wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih al-muslih.
Allah yana rarrabewa tsakanin nagari da wanda ba nagari ba eh mai kawo gyara da mai mai- mai banna Mm.
sannan min tana iya zakkowa libtida'il ghayaz zamaniyya lokacin da zamani zai fara Mm.
la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taqum fihi daga farkon yini min tana zakkowa libtida'il ghaya al makaniyya wato lokacin da wuri zai fara Mm.
subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa kaga min al masjidil haram daga farkon wurin da ya fara na masallaci mai alfarma Mm.
min tana idza kwalil badaliya ta nuna cewa kan bacin wani abu ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah ay badal al-hayatu al-akhirah sannan min tana iya zakkuwa litta'kidi don karfafa ma'ana an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadirun kina an taqulu ma ja'ana bashirun wa nadirun shi yasa Allah ce faqad ja'akum bashirun wa nadir sannan min tana iya zakkuwa lilbayan don ta nuna bayani fashtanibur rijisa min al-ausani ku nisanci ar-rijisa kazamta min al-ausani hiya lausani to ka gani baka cewa sashen gumaka shirka ne sashen gumaka ba shirka bane to minhum din nan wagga minhum ana nufin su din ba waccan Bayani ne.
min ta tabi'idiyya wadda aka cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah sashen su Allah ya magana da su amma saboda rashin sanin luga kaga sai su kada mutun cikin rami sai abu na karshe Imamu Malik wato ya zo ci- ya fitar da waɗansu matsaloli guda biyu waɗanda ya kamata mu faɗa saboda lokaci ya matso na farko shine cewa wanda duk yake kafirtar da sahabbai bai da rabo cikin fai'i don Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Mm.
waɗanda sun ka zo bayan su masu haƙƙi cikin fai'i tunda an ce lil fuqara'i tunda ga- ana magana fai'i ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasul to fai'in nan wanda duk ya zo bayan su bai daga cikin don an ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan sahabbai suna cewa ya rabb- rabbana ghafir lana tunda an ce lil fuqara'i tun daga waɗancan talakan za a bada shi da kuma wane ne da wane ne an ka ce kuma wallazina da waɗanda Mm.
an gane ko to kenan in mutum na kafirtar da sabai ko na zagin su bai daga rabo cikin fai'i Mm.
na biyu akwai riwaya daga Imam Malik wanda ya kafirtar da su wanda cewa ya ce da Allah ya bayanin sahabbai sai ya ce li yaghiza bihimul kuffar dan Allah ya sa bakin ciki ga kafirai kenan nan da su kenan cewa wanda duk ke kyamar su zai iya zamantowa kafiri sai dai malamai sun yi uzuri ga wanda shi ya tashi cikin wannan akida bai taba bai taba sanin wata akida ba in ba ita ba wannan maraddu amruhu maraddu amrihi ila Allah za a maida al'amarin shi zuwa ga Allah saboda tana yiwa akwai tawili ina fata an fahimci ni kenan ba za mu musu bugun goro ba sai wanda ya akan wato sani ya dauki wannan akida saboda wata biyan bukata sannan kuma Imam Malik akan raddi ga yan Shi'a yake cewa duk mutum na kwarai yana da abokanai na kwarai to da suka rasa yadda za su yi sukan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka ce yana da sahabbai waɗanda ba na gari ba matan shi kuma matan shi ba na gari ba alhali gashi an ce Allah ya tsarkake matar shi kuma sun karyata Allah sun ce ta yi zina kaga kinan sun ce shi ba mutumin kirki bane don yana da mata waɗanda ba na gari ba da kuma sahabbai ba na gari ba magana ta ƙarshe da zamu liƙe da ita sai magana ta Abu Zur'atul Razi da yace duk mutumin da kaga yana sukar sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko yana wato kokarin cin mutuncin su da cin zarafin su to kasancewa mutumin nan zindiki na ma'ana kamar ya bayyana musulunci ya boye kafirci to wannan a gurguje shine abinda zamu iya cewa kan wannan mas'ala wallahu ta'ala wallahu ta'ala abinda muka faɗi zama daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna muna roƙon Allah mu daukakin sarki muna tawassuli da wannan zama da muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki da sufofin shi masu ya albarkaci rayuwar mu da waɗanda suke saurare da waɗanda suka ɗoki nauyin shirin nan da waɗanda suke zuwa suna gabatar da wannan shiri da dukkan al'ummar musulmi Allah ya biya mu kowa bukatocin shi Allah ya sanya mu rayuwar mu albarka da dukiyoyin mu Allah ya sanya mu kasuwancin mu da iyalan mu albarka nan zamu ja labulen shiri insha Allah sai kuma gobe idan kun ji mu da sabon shiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh